deuxième partie, mais la deuxième partie, la partie la plus importante parce qu'on ridicule dans un instant et je vous dis comme d'hab, job bless, peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tisila ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 19 ga watan Yunin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa an yi kira ga al'umma a yankin Ashanti da ke kasar Ghana da su guji tsangwamar masu dauke da cutar COVID-19. a Najeriya kuma yayin da lamarin tsaro ke kara ta'azzara gwamnatin jihar Niger ta tsaurara matakanta kamar kullum yau ma muna tafi da rahoto na musamman sannan za mu kawo muku labaran wasanni a takaice to amma kafin nan ga baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Yayin da Amurka ke buɗe harkoki a ƙasar an fara da marasa galihu da ke zaune a birane cikin gidajensu. Lamarin da ka iya jefa miliyoyin mutane musamman mazauna unguwannin bakar fata cikin fargaba na rasa gidajensu a cewar kashedin masu bincike a harkokin gidaje da masu fafutuka. jihohi da dama sun dakatar da batun cire mutane a cikin gidaje tun cikin tsakiyar watan maris lokacin da yaduwar coronavirus ke ci gaba a cikin gaggawa amma kuma an kusa kai karshen lokacin dakatarwan nan da watanni masu zuwa idan kasar ta buɗe komai ko shakka babu wannan batun dalili ne na yin hasashen samun matsaloli masu yawa a kasuwar hayan gidaje in ji peter hedburn wani mai nazari a kan batun hayar gida da ke tare da cibiyar eviction lab a jami'ar preston a jihar new jersey akalla mutum miliyan 29 ne ke karban tallafin gwamnati na rashin aiki a cewar ma'aikatan harkokin kwadago a lokacin da mutane da dama suke shan wahala na asaran ayyukansu a cikin wannan lokaci cire mutane daga gidajensu ya fi shafan unguwannin bakar fata a cewar alkaluma lamarin da ke tabbatar da rashin daidaito da ke tunzara zanga-zangan jinsi da ma zanga-zangan kin jinan ayyukan 'yan sanda da suka mamaye kasar a cikin makonni hudu in ji dan fafutukan Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka su biyu sun bayyana damuwarsu a jiya Alhamis akan kore da Michael Park sabon shugaban hukumar ayyukan yada labarai ta U.S. Agency for Global Media wanda ke kula da tafiyar da murya Amurka. Park ya kori shugabannin gidajen rediyon muryar Amurka da suka hada da rediyon yada shirye-shiryen gabas ta tsakiya da na watsa shirye-shiryen yankin Asiya da Turai da ofishin ma'aikatar labarai ta Cuba da kuma ofishin kula da asusun fasaha. 'yar majalisa anita lowe shugaban kwamitin kula da kudurin sayan kayan gwamnati da dan majalisa elliot l angel shugaban kwamitin harkokin waje dukkaninsu daga democrats sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa cewa matakan da fa ke ɗauka a makon farko da ya kama aiki suna da ɗaga hankali kuma suna da babban damuwa cewa ya ɗauki ragamar wannan aiki na ma'aikata mai muhimmanci da zumar biyan bukatun siyasar gwamnatin trump da kuma tallatar da manufofin gwamnatin a maimakon kare gaskiya da adalci ga labarai wanda su ne gimshikin samun walwala da kuma demokradiyya kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce park bai bada dalilan kora da yake yi ba sai dai kawai ya ce yana aiki ne akan iko da yake da shi na shugaban hukumar ta usagm manyan jami'an murya amurka da suka hada da darakta amanda barnett da mataimakiyarta sandy sugawara su ne suka fara yin murabus a ranar litinin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatoci a nahiyar turai suna aiki tare da amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who a cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a turai yana mai cewa turai ta yi ra'ayi da wasu damuwar amurka wanda ya kai washington ga yanke shawarar ficewa daga hukumar jami'in kiwon lafiyar na turai da ya nemi a saka sunansa yayin da yake bayani a kan wasu bayanai da ba na bainin jama'a ba ya ce Burtaniya da Faransa da Jamus da ma Italiya suna kan tattaunawa a kan gyare-gyare a hukumar WHO wanda Amurka ke son yi a bangaren fasaha. Manufa dai a cewar jami'in ita ce tabbatar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ci gashin kanta biyo bayan zargin da ake yi wa hukumar tana kusanci da ƙasar China yayin ɗaukar matakan farko akan coronavirus a farkon wannan shekara. Muna tattaunawa a kan hanyoyin raba tsakanin kasashe da sashen kula da shirin gaggawa na hukumar WHO da kasa London kowace kasa in ji jami'in. Gyare-gyaren zai hada ne da sauya tsarin bada tallafi ga hukumar da zai dauki lokaci mai tsawo a cewar jami'in. A halin yanzu hukumar WHO tana aiki ne da kasafin kuɗi na shekaru biyu, lamarin da ka iya shafar cikakken ikonta wurin tara kuɗi daga kasashe masu bata tallafi a daidai wannan lokaci da take fama da bukatun gaggawa. shugaban amurka donald trump da ya zargi hukumar kiwon lafiyar ta duniya da yin kusanci da kasar china kana ya sanar da aniyarsa na ficewa da kuma janye tallafin da amurka ke bata Ministan kula da haɗin kan yankin Koriya a ƙasar Koriya ta kudu ya yi murabus yau Juma'a yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin ruwan Koriyan kwanaki bayan da Arewa ta lalata ofishin haɗin kan da ke kudu. Shugaba mun jam'in ya amince da murabus da ministan haɗin kan jim'in Chol ya yi a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa ba tare da wani ƙarin bayani ba. tun cikin watan afrilun bara ne kim wanda shine babban jami'in kula da alakar kasarsa da koriya ta arewa yake niyyar aje aiki inda ya ɗauki alhakin taɓarɓarewar alaka tsakanin kasashen koriya da ke ƙara muni a ranar talata koriya ta arewa ta yi amfani da abubuwan fashewa ta tarwatsa gina haɗin kan na ɓangaren ta domin nuna fushi akan wata takardar farfaganda na koriya ta kudu da kayan taimako da ake tsallakawa da shi zuwa cikin koriya ta arewa tattaunawar alakar koriyoyin biyu ta tsaya ce watanni bayan rushewar taron koli tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong un da kuma donald trump na amurka a birnin hanoi a kasar vietnam da ƙarshe mutum bakwai da ake zargin su da sace sama da dala miliyan 132 daga bankin gwamnati a afirka ta kudu na vbs sun ki yarda da aikata laifi akan tuhumar damfara da na sata da ake musu a jiya alhamis ne kotu ta sa kowane ɗaya daga cikin su ya biya belin dala dubu biyar da ɗari bakwai da talatin da uku mutanen da ake tuhumar sun hada ne da tsohon shugaban bankin vbs din wanda aka kama a ranar laraba a cikin wani samami a lardunan gontin da limpopo mutum na takwas da ake zargi bai bayyana ba a kotu saboda ana killace da shi sakamakon covid-19 ana zargin mutanen ne da laifin satarar kuɗaɗe mallakar ɗaiɗaikun mutane da kuma na ƙananan hukumomi a shekarar 2018 labaran duniya kenan Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu inda za a ji cewa a kasar Ghana, Ashanti yankin da cutar corona ta fi kamari ministan yankin mr simon osimensa ya gargaɗi al'umma su kiyaye dokoki kuma su guji tsangwamar waɗanda suka kamu ko suka warke daga cutar ga rahoton ridwan abbas Tun billan cutar coronavirus a watan Maris shekarar nan jiha Ashanti ke biye da birnin Accra a yawan waɗanda suka kamu da cutar da kuma mutuwar da aka samu. A halin yanzu jihar na da sama da mutum dubu biyu da sun ka kamu da cutar da kuma mutuwar kimanin mutum goma sha hudu. Canji kawai da za a iya cewa an samu game da yaduwar cutar shine ubuwa Ubuwasi municipality da ke rikodon ƙarin masu kamuwa da cutar yanzu tana bayar da hanya ga sabbin yankuna yayin yayin da adadin na ubuwa suke ragewa wannan hali ne ya saka ministan jihar mr hussein mensa cikin damuwa each region has some type of traditional dynamics in our setting people normally feel ashamed when they attacked in a certain manner and because of stigmatization kowace jiha na da nata al'ada mai karfi a namu bangaren mutanen muna jin kunya in an tsangwame su ta wata hanya kuma saboda kyama da yanzu ya yi kyamari a jihar tarin mutane ko da sun ga alamun cutar ko da kuma na malaria ne sun gwammace su tafi asibiti mai zaman kansa maimakon asibitin gwamnati sai karshe lokacin da suka ga abu ya gagara sa'annan a sheka asibitin da sauran asibitocin gwamnati a yayin da ba za a iya yin komai ba matsalan mu kenan don shi dukkan mu makiyayi nuna kyama tana hana mutane zuwa asibiti ana kukan targaɗi ga karaya wai ina wannan nuna kyama zai kai mu bari sai mu ji ra'ayoyin jama'a. Ni ne Alhaji Ali kamata mu duka dai mu ta hakuri. To in ma an samu wanda suka kamu da cutar kuma daga baya ka zo ka ce sun warke to ba abin da ya kamata nuna musu kyama ba ne ba. ya kamata a jasu a jiki domin ko ka jasu a jiki ko ka jasu ba shakka in zai kama ka zai kama ka muna fatan dai kar Allah ya sa kama wani kuma ne Abdulmalik Fadama wanda aka kai su wajen yinya aka saka warke ake kyaman su to mu albarkacin kalle-kallen talbishin da sauransu an waye man da kai ba gudun su za a yi ba akwai yadda ake yi tun da an warkar da su kuma ba kyaman su za a yi saboda wanda suka saura su kuma kada su karaya ya zama musu wani annoba kuma daban ni sunana autan hadiman wannan kyamar fa rashin ilmantarwa ne nake gani daga bangaren hukuma ya kamata a ilmantar da mutane kwarai da gaske ai wannan kyaman shine babbar cutar saboda kyaman nan fashi zai sa mutum ko abin ya samu ko kaza kaza ba zai iya zuwa ya nuna kanshi ba gwagon mace ya zauna gida ya yada wa sauran jama'a abu ya zama a san ma wanda ke da wannan abu a jiki ba gaskiya gaskiya wannan kyamar ai shike yada abin Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana To a gaida Ridwan Abbas idan kuma muka tsallaka Najeriya gwamnatin jihar Niger ta ɗau tsauraran matakan tsaro yayin da al'amarin ke ƙara ta'azzara a arewacin ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto akan haka. a ci gaba da fafutukar shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi wasu yankuna na arewacin najeriya hukumomi a matakai daban-daban na najeriya na ci gaba da neman hanyoyin shawo kan wannan matsala A kan haka ne ma gwamnan jihar naija ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala alhaji abubakar sani bello ya yi wata ganawa da manyan jami'an tsaro da ke aiki a jihar niger inda bayan kammala ganawar gwamnan ya yi wa manema labarai karin haske akan makasudin ganawa da manyan jami'an tsaron. Mun tattauna da jami'an tsaro duka saboda nuna damuwa da bacin rai game da abubuwan da ke faruwa game da tsaro. Ni ma na yi musu bayani akan dole sai mun kara hikima a kai musamman yanzu da ana noma mutane da ba su iya zuwa gonakinsu. Mun tattauna sosai abubuwan da muka tattauna bai dace in yi magana ga rediyo ba amma dai sun tabbatar mani su kuma ta bangaren gwamnati akwai irin hikimar da suke suke son mu mu yi kuma insha Allah in mun yi za a ga sauki sun ga mana abubuwan da suke bukata na aiki yanzu na ba shi sakataren gwamnati umarni a je a yi duk abin da ake bukata na aiki a ba su ko a ranar talata nan da ta gabata ma dai ɗaruruwan matasa ne suka gudanar da wata zanga-zanga a jihar Niger domin nuna takaici akan matsalar 'yan bindigar al'amarin da gwamna Abubakar Sani Bello ya ce bai ga laifin matasan ba. Ban ga laifin su ba yadda duk mutane suka cikin wani kangi suke cikin yanayi na wuya sun shiga wani hali wanda yake an takura rayuwarsu ba su iya motsi daga nan zuwa nan ba bacci ba kwanciyar hankali ya zama wajibi gwamnati su ɗauki mataki a kai gwamnati na kokari muna kokarin mu amma ba ni ganin laifin mutanen da suke korafi saboda shi wanda yake cikin damuwa a yaushe in ba ya samu biyan bukata ba dole ta korafi to muna aika kokari mu za mu ci gaba da kira ga al'umma kara hakuri wanga abu mutanen nan ba zo suke waje guda ba yau suna nan gobe suna nan jibi suna nan ga kuma fadin jihar Niger. To shugaba Muhammadu Buhari ya gana da manyan jami'an tsaron Najeriya akan wannan matsala ta rashin tsaro. To amma dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger sanata Sani Musa 313 ya ce duk da cewar ganawar na da amfani a irin wannan yanayi amma yin garan bawul musamman ga manyan sojojin Najeriya shine ya fi dacewa. To abin da muke kira shi ne harkar eh, sojojin nan harka ne ta ta waye ke gaba wake bi wake bi. To idan kana bi kana bi kana bi har ya kai kai ma kana so a bi ka ba a bi ka ba ya za ka kasance kan hmm. ai ba za ka ji daɗin wannan al'amari. Hmm. To mu muna kira gwamnatin tarayya da muke cewa a yi garan bawul din nan muna neman hanya ne da za a sa sojojin nan su samu motivation su samu kuzari yin abin da ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari yanzu kuma sai rahoto na musamman. a kasar kamaru masu sana'ar tuki manyan motoci a kan hanyoyin kasan suna kokari wajen rashin kyawun yanayi na hanyoyi da ma rashin ingancin su musamman ma babban hanyar da take fitowa daga arewacin kasar zuwa kudancin kasar ta kamaru ɗaya daga cikin masu sana'an duka manyan motoci a alhaji isa ya yi mini ƙarin haske kan irin yadda suka tsinci kansu wato dai a nan kamaru ba mu da hanyoyi wallahi allah mu jirobobi muna cikin hali na kakani ka mu in zo gaundare wallahi hanya ramuka kala kala iri iri na ƙara so da yar kenan gaundare na sake na lallabo na zo mai ganga a mai ganga a ki hanya ba kyau na samu abokanai na jirbobi sun yi hatsari hanya ya yi karanci akalla da motoci guda uku ba su isa su shige a wannan hanya ba hanya kamarukan ba shi da dadi ba kyau sam na yi so bertuwa bertuwa ma fama muke mu jirbobi da muna ƙoƙari mu yi sati uku amma yau ya komo ina ganin sati shida wani ma sati bakwai muke kamu yau mu sauki loji amma abin ba daɗi ana hatsari a koyaushe a hanyoyin namu na kamaru wallahi allah sai kuma ta bangaren ilimin kasar jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka hukumar ilimin firamare da na sakandare na kasar sun ba wa ɗalibai hutu amma wadansu daga cikin ɗaliban suna kokawa kan irin yadda suka kwashe sama da watanni uku suna zama da bai a gidajensu domin cutar covid-19 a fadin kasar daya daga cikin ɗaliban mai suna muhammad shaban ya nuna mun rashin jin daɗin sa kasancewa ni ɗalibi ne kuma gaskiya muna ganin haƙula'i saboda wannan cutar don muna nan dai gamunan gamunan ne dai kawai a koyaushe dai ana yi mana dai alkawari cewa gashi za yi kaza za yi kaza ba a yi muna ganin cewa kuma ba za ana juya mana kuma hankula ne ba yi mana dai za a yi ba dai kawai sai dai ana ta mana dai zaƙin baki kuma bayan haka muna ganin cewa mu ɗalibai da kanmu muna neman yancin kanmu yanzu mu ma a ba mu yancin kanmu idan ba za mana idan ba za buɗe mana makarantu ba tunda wannan cutar nan ya soma an rufe mana makarantu muna zaune ba abin da muke yi ba wani sana'a ba ba komi ake yi ba kawai ana nan ne kawai a gida sai dai a ga abin da za a iya yi ta bangaren zaman lafiya kuma a shashin 'yan aware har yanzu dai tsugune bata kare ba tsakanin masu dauke da bindigogi da kuma jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru ibrahim mai yaki mazauni ne a bangaren na yan aware in abu ya zo aka kokari ake a nemi duk yadda za a yi a zauna akan tebur daya a fahimci juna a san yadda za a yi a gyara abubuwa amma yanzu in aka ce don an ce yau an ɗauki soja an karfe an an kashe wayannan ai ba gama komai ba ai wasu za su sake tasowa to amma aka samu aka zauna waje ɗaya kai magana aka samu aka shirya wannan tabbare kaga komai zai zo da sauki amma ita yanzu kamaru yadda muka gani yanzu tana kokarin cin wanda karfi da yaji za ta kawo zaman lafiya a wannan yankin to sai dai mu ta addu'a allah ya kama na zaman lafiya a ƙasar mu duk duniya yanzu ana magana cewa a yi kokari a sake a zauna da mutanen nan a tattauna a ga yadda za a samu a fita cikin wannan fitinan da ake ciki su wa'annan ita gwamnati ita ba ta so ne ta ce ta zauna ta tattauna da mutane a kan wannan da wayannan mutane a kan wannan duniya kuma sun nuna ma gwamnati cewa su abin da suke so kenan a zauna da mutanen nan a samu rajejeniya a yafi juna a samu fahimta kan abin da kowa yake so ka gani a samu a samu zaman lafiya a wannan a wannan wajen masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki sai kuma ta bangaren annobar covid-19 a kasar jamhuriyar kamaru an da take ruruwa kamar wutar daji sa'ar zakari ya yi mun tsokaci a kai ita eh, mama awal garba eh, gami da wani cutar idan ma ta yi kamari a kasar kamaru gwamnati ita ce sanadiyar gwamnati ita ce sanadiyar wato eh, ci gaba da yaduwar wannan cutar me yasa na ce maka gwamnati domin a gaskiya sassauci da ta kawo a mutane ba su gamsu da wannan sassaucin ba saboda suka ce a bude wuraren shakatawa da ainihin gidajen saya da shan barasa kuma bayan wannan sai ba su gindaya wasu sharuɗan da ya cancanta wa'annan wuraren a dinga ɗaukan wa'annan matakan da suka dace ba to a wannan lokacin in me ake jira bayan da za a ce ta wannan cutar ba za ta yadu kamar ta yadu a halin yanzu ba inda mutane sama da dubu goma suka karu suka kamu da wannan cutar ana ce dubu goma da ɗari shida da 'yan kaima. a yanzu haka na kasar kamaru saboda sakacin gwamnati saboda rashin kulawar gwamnatinmu sai kuma ya kai ga ainihin ɗaukan nauyin buɗe makarantu ba wa yara ko kuma dalibai damar komawa makaranta a daidai da wannan lokacin da cutar take kaiwa kololuwa me yafi wannan abinda gwamnati za ta iya cewa kamata ya ta dakatar da bude makaranta amma sai ta bude bayan ta ba wa jama'a masu kai kawo damar yin abin da su ga dama a wuraren su ga dama shan barasa wuraren shakatawa kuma sai zama da cewa an ba ma wa'annan mutane masu kai kawo su daga su cikin motoci taxi taxi da shoransu damar yin cunkoso ba bisa ka'ida ba yin suka sa yi a da domin gwamnatin kamaru da farko ta fito ta yi bayanin cewa kamata yi a doki matakin wato rage cunkoso a kan ababen cikin ababen hawa idan mota kamar taxi mai daukan mutane biyar a da ko shida yanzu zama da cewa mutane uku ko hudu ake bukata to kaga yanzu shi suka dawo kuma suka kawo sassauci taxi yanzu aka nan mutane shida ne hudu a baya biyu a gaba to ina hukun cewa za a samu sauki tamkar mutane yanzu ma kamar ma babu wuta wannan cutar a kamaru duba da cewa gwamnati ita kanta ma bata mutunta matakan da ta dauka dora ma jama'a ba mutane yanzu aka mama awal garba ba sa amfani da takunkumin rufe baki da hanci mutane a yanzu aka na ba sa amfani da wanke hannaye mutane a yanzu haka nan ba sa amfani da cewa taruka da mutane sama da hamsin babu ruwansu a masallatai ma a coci-coci ma a wuraren taro ma kai hata ma a majalisa yayin da ake zaman taro na gwamnatin duk ba sa ma mutunta matakan shi zama da cewa yanzu mutane ma na cewa asibitoci saboda suna tsoron cewa idan suna dauke da cutar ko zazzabi ko kuma zaɓi cizon sauro sai Allah ya musu cewa suna dauke da cutar coronavirus sai sa yanzu aka nema mutane suke mutuwa da wannan cutar a gida ba sa tafiya asibiti yanzu ne gwamnati dauke matakin cewa za a yi mutane gwaji anguwa anguwa ana bin mutane ana yi musu gwaji yanzu ne gwamnati dauki wannan matakin me yasa tuntun ba dauki wannan matakin ba da kasashe suka ci gaba ta wannan bangaren in amma kamaru bayan da za a yi a ce a tafiyan da ake yi wa ana bukatar yaƙi da cutar coronavirus kuma dinga kawo sassauci kan wasu ababen kuma a ce za a koma yara su koma makarantu duba da lokacin da aka ce yara su koma makarantu da yanzu wato tun farkon watan yuni da a yanzu da muke nan muna neman shiga ashirin na watan yuni mutane wanda suka kamu da wannan cutar to kamata yi gaskiya gwamnati ta tashi bacci ta tashi tsaye domin yakar wannan cutar ba kawai ta bangaren ainihin mutane na gani kamar ita wannan cutar ana an ya zo da ainihin siyasa da kuma neman eh, a samu dukiya ko ta wani hali ba a gaskiya bai dace ba da wasu cutattakin da suke na kasa. zai kashe mutane amma ya zama cewa wannan cutar ta share duk wasu cututtuka a nan kasar kamaru to kamata ya gwamnati ta yi takatsantsan muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru gaje maganar tazo.

hukumar wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar kamaru sun fara yi wa masu sana'ar kwallon kafa bitar da za su yi su gudanar da gasar su na elite one a fadin kasar ba tare da sun rungumin su ba ko kuma sun kamu da cutar nan ta covid-19 a yayin da suke gudanar da wasan su bayan an kwashe sama da watanni hudu ba a gudanar da gasar la a kasar ta jamhuriyar kamaru sai dai ahmad shafiu dan taka leda ne a kasar ya yi mana karin haske kan yadda suke ganin za su ci gaba da gudanar da gasar ga abin da ya labarta mini wato a wasanni na league kamar irin su professional football na nan kasa kenan kamaru kamar mtn elite 1 da su elite 2 ya kamata wato gwamnati ta wato buɗa wurare na wasanni ta kuma sa wato dokoki da hukumar kiwon lafiya ke badawa wanda an za a shiga filin wasa dole sai an kasance an killace kai an samu wato takunkumi an shiga da shi don a a kalli wasa to hakan in suka yi nake ga gaskiya sun gama mana komai saboda mu 'yan kwallo bayan kwallo bamu da wata sana'ar da muke gudanar wato ya kamata su wato haɓaka wato kwallon kafan tun da wuri tun da wato wannan eh, al'amarin da ake ciki yanzu abubuwa sun fara sauki in suka yi hakan to taimako ne ga mu wato 'yan kwallon kafan ya kamata su yi su kuma wato taimaka mana sosai nake gani to mu ma anan ya kamata su duba su kuma wato faɗa mana yaushe za a fara kuma wa'insu matakai ya kamata a ce an ɗauka don a ganin cewan an zo kallon kwallo da kuma sun ba mu daman wato fara eh, wasannin mu na kwallon kafa nan gasar kamar kamar irin su elite one da elite two su professional football kenan nake gani a gaskiya yanayin yadda wato muke so kasar mu na kamaru da duba mana wato al'amura na kwallon kafa yadda suke gudana a wannan kasa kaga kasashe da dama wato a yanzu nan an fara gudanar da harkan atisayi na wasannin kwallon kafa to mu kuma har a yanzu wato ba mu ga wata kwakwaran mataki wanda suka dauka na ganin cewa wato sun saman mana ko in ce sun tanadar mana da wato atisayin da za mu yi ba saboda ya kamata a ce a samu wato likitoci wanda za su yi ainihin nuna mana yanayin yadda za mu kasance wajen etisaye kaga hakan in muka samu to nake gaba mu da matsala za mu gudanar da HSI mu ba tare da a ce mun samu matsala ko wani abu hakan nan ba ga dukkanin alamu dai shugabannin kulab din La na kasar jamhuriyar Kamaru sun ce suna bukatan kudade domin ci gaba da gudanar da wasannin damola a kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar kamaru da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice yayin da amurka ke buɗe harkoki a ƙasar an fara fidda marasa galihu da ke zaune a birane cikin gidajensu. lamarin da ka iya jefa miliyoyin mutane musamman mazauna unguwannin bakar fata cikin fargaba na rasa gidajensu a cewar kashedin masu bincike a harkokin gidaje da masu fafutuka jihohi da dama sun dakatar da batun cire mutane a cikin gidaje tun cikin tsakiyar watan maris lokacin da yaduwar coronavirus ke ci gaba a cikin gaggawa amma kuma an kusa kai karshen lokacin dakatarwan nan da watanni masu zuwa idan kasar ta buɗe komai Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka su biyu sun bayyana damuwarsu a jiya Alhamis akan korar da Michael Park sabon shugaban hukumar ayyukan yada labarai ta U.S. Agency for Global Media wanda ke kula da tafiyar da murya Amurka. Park ya kori shugabannin gidajen rediyon murya Amurka da suka hada da rediyon yada shirye-shiryen gabas ta tsakiya da na watsa shirye-shiryen yankin Asiya da Turai da ofishin ma'aikatar labarai ta Cuba da kuma ofishin kula da asusun fasaha. Ministan kula da haɗin kan yankin Koriya a ƙasar Koriya ta kudu ya yi murabus yau Juma'a yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin ruwan Koriyan kwanaki bayan da Arewa ta lalata ofishin haɗin kan da ke kudu. Shugaba mun in ya amince da murabus da ministan haɗin kan jim'in Chol ya yi a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa ba tare da wani ƙarin bayani ba. tun cikin watan afrilun bara ne kim wanda shine babban jami'in kula da alakar kasarsa da koriya ta arewa yake niyyar aje aiki inda ya ɗauki alhakin taɓarɓarewan alaka tsakanin ƙasashen koriya da ke ƙara muni sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin kuma ta bada umarni sai kuma mu na yau aisha tusila ce ke muku fatan a kwana lafiya daga nan birnin washington dc